ina jin ka alhaji wato tun da na tashi daga nan na tafi eh, garin maiduguri da na je na sauka na sauka a jantiri na je nake ta bunkice nake ta bunkice nake ta tambaye tambaye aka ce min ba nan zan je ba aka ce sai dai ko in je auno sai to na biya kuɗin mota nan ma dai alhaji in ta maka dai hakkan diga shi wanda ya samu hakikarin inda gurin na yake ina dai ta bilayi ina dai ta bilayi dai al'amarin dai gashi ne kaga kada kada ni maganar ka je auno ka je wai laraba ta damun ba magana nake ta yaya an tadda wa'anda aka karbo kuɗi alhaji wallahi na ji zaga dai ban samu ainihin inda iyalansa suke kaga kai mun bayani na me ni kai ya shafa ni magana nake ta da matacce ya dawo da kar ya dawo ya bada kuɗi wannan abin da ta shafe ka ni ko a lahira na ga mataccen zan gane shi ne na ta cewa da kai kuka yi harka to don haka tun da kai kuka yi harka kai za ka biya ni kuɗi eh ai ka saka bada kuɗi a'a kaga dakata wa ya gaya kaya to tun kai ka bashi kaya kai za ka bani kuɗi tun ni kayan kuɗi na baka um, abin da nake so da kai mustapha ka ga maganan nan ni da kai yanzu muke yi ko to aka jima za mu iya zama mu uku lauya ya shiga in lauya ya shiga daga lauya na tabbatar za mu zama mu hudu alkali ma zai sani alhaji ai kuɗin nan fa ba ni na cewa waye ce? bako na bawa kaya kuma waye ba bako ni ne kai ka ba bako eh. kai zaka bada kuɗi bari in gaya ma gaskiya Mustapha ka je ka san hanyar da za ka bi kuɗi na fasa fita yawwa ni kuɗi na sani babu wata mu'amala da na sani ni kuɗi na sani idan ka kawo kuɗi mai ci gaba da rayuwa in ba ka kawo kuɗi ba ba abin da ya shafan da kai ka gane ko yawwa alhaji ah, dan Allah dai a dai yi haƙuri zan yi bakin ƙoƙari in ga yadda al'amuran nan za a yi kudin nan su to insha Allah na gode alhaji kullum a yi ta abu kamar waƙa a yi ta abu kamar waƙa ana maimaita amshi tashi da ka tafi na lafiya mamaci kaza mamaci kaza maganar kuɗi ake lillahi da zai tsohuwar ka za ka siyar ka kama kuɗi na, sai an sai da ka Ba ban ka ana ana wato Musa shawara nake nema a gurinka na gaskiya ina ganin gidana zan daga na siyar na fara rage wa mutumin nan kuɗinsa gida mm. kai gaskiya abokina ban yarda da wannan shawarar ba ka sani wannan gidan fa shi kaɗai ya rage ma a suturar da kake da ita ya za a yi ka ɗauki gidanka ka ce za ka yi biyan bashi da shi to wanda ka ina amfanin suturar da wani yake ƙoƙarin ya yaga maka ita kana ganin fa gara dai na yaga ta da kaina kafin ni ya zo ina cikin tsaka a cikin mutane a cikin suturar ya zo ya yaga ta kaga babu mutunci don haka nake ganin cewar gara ni yanke hukuncin kawai kafin shi ya zo ya ci min mutunci Isa na bi ka shawara to amma abokina hmm. babu wani tanadi da aka yi haka wanda za a iya ɗan rage masa misali a ce ka ɗan tanadi wani abu da za ka iya bashi kafin a ce an ƙara samun wata warakar ai ka san tunda yanayin yanda ake ana tsaka da harɗan nan kuma dama ka'ida duk shekara ake yin lissafi da ɗan samu ɗan wani abun da zan yi wasu abubuwan na karan kaina to kaga kafin shekarar ta zo yanzu wannan waƙi ta haɗu don haka kaga babu wani abu da nake ganin cewar ina da shi da zan iya cewa a'a gashi a yi amfani da shi kafin lokacin ko ba gaskiya ba don haka ina ganin wannan gida da ya zame mun shi ne ya zame mun garkuwa shi nake ganin in ɗauka siyar tunda Allah ya sani cewa ni ban ci kuɗin nan ba kuma wannan jarraba ce Allah zai fitar amma ai di shi ba yana yarda da lissafe-lissafen da kake zuwa masa da shi shekarun baya ba to amma me yasa kuma ba zai ba zai dauki kaddara ba amurka jin gaya maka idan maganar riba ne zai ce ta musu ni ka san ma mai kona min rai da na je fa ne masa maganar mutuwar mutumin nan da muke bi ba shi mm. wallahi nuna yi ma shi ba ruwansa shi bai san shi ba ni ya sani kuma ma wani ma yake wa taziya bayan bakon mu ne gaba daya amma ya ce wai bako na ne ne yadda na dauka tun da ai kaga wadan sa in sa da shi ba a matsayin sa na mai gida amma dai kaga ba yanda zan yi na shiga ban dauka ba ba ta kun da bara gaskiya ne da da ban sata ba mm. amma dai ba yanda zan yi tunda dai ni ne na ɗauka na bayar kaga duk ta inda za a zo a na za a nema to kuma tunda ya nuna shi mai san kaddara ba kuma kuɗin nan ba cewa aka yi an cinye su ba mutumin nan mutuwa yi mm. kuma dole ya ba kuɗin nan ba zai tafi da kuɗin nan lahira ba to amma kaga dai tunda ya nuna cewa shi mai san da haka ba gara ni in zo in fara ragewar in Allah ya kawo wani abun ma to wani bangaren dai a ci gaba da bayarwa amma a ci gaba da yin addu'a insha Allah za a samu sauki eh, insha Allah mm. masha Allah Allah ya taimaka aboki na to shikenan eh insha Allah amin ya Allah madalla sai an jima assalamu alaikum wato gaskiya wata shawara na yanke, tunda kin ga an buga an buga A tafiya na yi na je laliban inda mutumin nan yake ban samu ba kuma ni dai kin gaba ni da wani abu da zan iya zuwa in ci zan jinginar ko in samu rancen kuɗin nan a bani don haka a yanzu dai ba ni da wata kadara da ta rage min illa gidan nan don haka ina ganin zan sai da gidan nan ko na miƙa masa ko a yi ciniki in ba shi domin in fara rage ma kuɗin amma ya kira gani to ni dai da yadda ka ce haka za a yi tana dai gida gidanka ne kuma ka ce su ai kai ne mai alhakin yanke hukunci a kai a haka ne dai ne kawai in kaga hakan daidai ne yi? ta abin da ya sa kin ga aiki a kuke shawara ta ce ko ba haka ba kuma tare da ke muke zaune a cikin gidan nan kila za ki iya hango wata mafitar ba wannan ba to ai abin da nake so ka gane na ban fa nauyin zama ko tashi a wuyan ka yake mahalli nauyin ka ne haka komai da kuma nauyin ka ne so me magana ta ne ni fa duk inda ta faɗi shabi ni fa kamar yan matan amarya nake idan an ce mu dauka mu dauka an ce mu aji mu aji ban gane ba <laughs> kamar yadda ka ce kana ji mm. ina so zan je in yi ninki har ka san wanki ji wallahi ni ga ma raina gaba ɗaya wannan wankin yanzu da na fara yi da kaina gaba ɗaya abu yana kona mu rai zan ji ni Ta ka gama shawarar ka shigo sai mai magana abin da kai ya salam ya salam kai ka ji wai yan matan amarya a toki nan ba ruwanta a cikin wannan lamari shi sa da na dawo fa nake ta nake ta dardar Allah ya kyauta ba su da mutunci wai ka ba wa mutum aiki tsakani da Allah mm. ya karɓa tsakani da Allah amma sai ranar aiki sai ya zo maka da wai ya tashi ba lafiya ya tashi da cuta kaza kaza kaza to me ruwa na da sa. ai alaji ka san jiki da jini lokacin da zai karbi kuɗin bai gaya min jiki da jini ba sai da ya karba sannan zai gaya min jiki da jini ai ka san tun da yanzu lokacin damuna ne ana yawan zazzabi ba ruwa na da rashin lafiyar mutum kudi na baka kai mun aiki kai me yake tafe da kai ne yau wato na je gida ne aka ce min ka fita to shine dan zauna dan jira daga baya dai suke ce mun kona kai kayo to shine sai na biyo ka eh to abinda na zo da in sanar da kai shine mun zauna da yan uwana mun tattauna mun samu wata mafita ta cewar ina ganin kawai abin da ya fi kamata na daga gidana na siyar a fara rage kudaden nan eh to in aka hakan an yi dogon tunani kwarai an yi tunani eh. shi gidan naka yana da ɗan ƙwari ne eh ba laifi to to abin za a yi tunda ni dama ka ga dai harka ta ce gina ka saida haka don haka za mu je in gan shi sai na masa kuɗi in masa kuɗi sai ka nemi yan uwan naka da sauran dillalai ku shawara abin da ya kama in ka saida to mm. to babu laifi ina ganin hakan za a je ni to ne so sai mu je ka gani abinda da aka yi masa kima in eh, so sai a fara ragewa sai a yi rubutu ga abin da aka bayar kuma sai a harga zan zo gidan gobe to shikenan to sai ka Allah yadda sai ka zo yawwa madalla da safe zan zan tambayi su man kabiru ai sun ce in goku da mu da to zan tambayi man kabiru ina ne gidan zai yi shaida mu to shikenan zan zo to ba laifi Allah ya taimaka to a huta lafiya eh. madalla Allah kiyaye mm. yaya ke yi wallahi ina mana ni magana to tsaya yi miki na fahimci duk tun da shiga cikin al'amuran nan gaba ɗaya ke kin bakin kin ki kyale ne dan Allah dan annabi na huta ni fa na rantsi da Allah Mustapha ba zai yi ba ya za ka dinga shigo min da matsalolin ka na waje cikin gidana na sha gaya maka cewa matsalar ka matsalar ka ce a iya titi matsalar gidana ita ce matsalata kar ka dinga kwaɓa min kes ɗin ka na waje da gidana wallahi ni ba wannan gudumin ba ne nawa to yanzu ba ni da ikon kenan wani abu ya dame ni a waje in zo gida in ji takaici kenan to ina zan tafi in je in zauna wannan wannan damuwar ka ce wannan damuwar ka ce kaga ni fa na rantsi da Allah ban ga dalilin da zaka dinga ce mu rage kuɗin fa ne sannan wai a dinga kafkaf da abu sannan duk abin da za a yi sai ana tattala shi ba ba zai yi ba da ka je aure na cikin gidan mu ba ce maka aka yi ci da sha da sutura suna wuyan ka ba kuma ce ka dauka dan haka sutura wacce ma ba na sawa a gidan mu wata tafi ta tsada dole ka siya min wallahi in sa san da nake da wadatar ba ina yi miki ba sai yanzu da ibtila'i ya wado kuma sannan zaki dinga nuna min abubuwa iri iri to ai nauyin ka ne nauyin ka kake saukewa ba wai kana min abu bane ba wai kawai da ra'ayin kaina nauyin ka da Allah ya dora mai shi kake saukewa dan ne dan ne ni fa wallahi da nauyi daidai inda za a iya aishi shi haka za a sauke haka kuma za ka iya ai tunda da ka dauka sai ka sauke ai tunda da ka dauka daman za ka iya ka dauka ke Laila kin ga wallahi tallahi kike yayin wallahi ki fita daga ido na rufi A'a. Kar fa ji kai ni ƙarshe fa. Eh, to ina kai me zai faru? Ka ga fa Mustapha duk fa abin da fa zai faru sai dai duk abin da za ka yi wallahi sai dai ka je ka yi. Duk abin da kake so ka yi ka je ka yi wallahi. Amma na rantse da girman Allah ban ga dalilin da za a dinga shigo min da bakon halayya cikin gida in dauka ba. Wallahi ba zai yi ba. Kawai ka dinga ce mai kuɗin ce fa ne sai dai na yi hakuri? kai kai alajin Allah ka san hannunka ai da na ga hannuna nake ganewa hmm. billahi lazi ina kyalla ido na gano sai na ce to yau an gamu ai kwa dai an gamu eh kuma babu abin da ya fi burge ni ke hmm. kin ga wannan rigar kin san ba ni nake odar su ba yaro ne yake wa na dan bude masa kanti sai dai yanzu ya yi lissafi okay to na ɗan je shine sai Allah ya kaki Allah ya hada mu amma wannan riga gaskiya kin san kalaki to ani baran gaya maka alaji idan har na je siyayya gobe mm. ba wai kwashi kwaram din na zauna in ta duba wai ina wani wannan nake ba ina zuwa na riga na san kwalo dina kawai shi nake dauka shi sa lokacin ma ka ga na ɗibo yan ko kala ta kai kala wallahi ashe sa na ce to gaskiya barin saka maka idan cikon liya in zo in nuna <laughs> ai na ji daɗi wallahi ne godiya amma ni ba abin da yake dan tsorata ni a wannan tafiya. da kika ce akwai mai gida ko to ai da yake ka san ai na riga na maka magana ai shi wannan ba matsala bane ni da ka ganna a guri na kau da kara ba wahala yake yi min ba kawai dai daga ka ce abin nan ne kawai sai ai billahi lazi balla karan nan billahi lazi balle ke to ka kwantar da hankalinka alajin Allah in dai ne ce baka da matsala da ni saboda ni faɗa da cikawa ne in dai aka gama sai ta dama magana ta kin ga yadda na ji daɗin wannan kalam bari kika billahi zai bari kika yawwa duba Alhaji, hmm? ba su yawa ba kuwa? Ai kake jigo wai. billahi da in dai ni ne aikin dinga jin alal kenan amma wallahi na gode mm. kuma ina mai maka albishir da zan je in ta dafa shi zai nemi da kansa sai ya nemi a rabu daidai kenan alaji amma na ji daɗi gaskiya kuma na gode kar ka damu alaji in dai ne ce baka da matsala yanzu dai bari in je dan kar ya neme ni to abin da za a yi eh, eh yanzu zan yi za mu yi bayani yawa saboda kar ya neme ni eh zan yi to sai mun yi magana alaji to na gode mm-hmm. ai ai wannan wannan wannan da ganin da irani ce billahi bismillah masha Allah nan ban ɗaki da ke da rijiya kaga yadda wurin kina ina ne fito ku gaisa da alaji Allah kai kokari da kai gini mai nan kwani wallahi alhaji eh. alhaji ga mai daki da eh. ina yi tafiya ka gani gashi nan eh kwarai ko duba gani kaga eh. duk dai gashi nan ga kicin ga su ban nan ciki da falo ne eh da ban daki ba a ciki da ban daki eh to nan kuma kicin ne da su mm. eh. mm. su kuma can allon ɗaki ne can ko mm. ah, nan ɗaki ne da rufa Ke eh, suke da rufa ne daban ɗakin su ba. Nan kuma kallon ɗaki ne. Da ka ɗan duba ta kofar a da za ka gani. Ah, a yake abin da gida ne. Ƙwarai hmm. ko. da yake eh, hmm. ginin. Hmm. Ah, yanayin ginin. ya da yake kasan gini ne mai kwari kuma mai inganci saboda ni ne zan zauna a ciki eh. ba irin ginin yan kasuwa ba abin da nake gani sai mu je da daga magana ko ke koma ciki eh ki koma ciki to to to sai an jima sai an jima da gidan to madalla dai wallahi kaga kyauri ma mai inganci eh guri yayi fa ai amfanin mutum ya samu kuɗi eh. ya yi amfani da damar ya gina muhalli mai ɗan kwari haka dama in irin haka ta taso kaga sai abu ya daraja haka ne yawwa to alhaji to ka dai ga gida kuma ka ga inganci komai mai inganci ne kyamare duk masu inganci ne guri na ga guri na'am kuma ne kima kamar yadda ake wa guri kima uku kima ta farko na siya biyar ƙasa kenan daga ƙasa kenan yawwa kima ta biyu biyar da biyar in an matsa an matsa kima ta uku shine shida amma gaskiya alhaji ka ku duba gidan nan aiki fa ne ingantacce aiki fa ne ba na wasa ba alhaji ya kamata ko za mu koma dai ka kuma duba gidan nan shi fa lamari na rayuwa ku ba ku san darajar kuɗi ba ana duba ciniki na matse ana duba ciniki na damuna yanzu wannan lokaci na damuna in ba ni ba wa zai fadda biyar din amma alaji kaga wannan cinikin ai kuɗin kai za su koma kaga ba fa wani abu ne na tashin hankali ba idan wani ya fi ni farashi a bashi ya biya akawun kuɗin a damunan nan kana zaton cewar akwai wanda zai fidda biyar din ne ba ni ba Aiki eh, ai shi ciniki ana duba matsuwa da yanayi yanayi na damunan nan na yi ciniki bari dai zan shawara tu da yan uwana sai in gaya musu ga yanda muka yi da kai ni yanda aka yi kuma dai tu gaskiya sai abu na. amma na ji gidan nan ya yi kwashe-kwashe da yawa a je hakan abin da duk aka yi kwa kawon in aka samu mai bada kuɗin amma ni dai ga kima ne to alhaji kaga fa na fita fa daga gidan nan dole haya zan je in nemi an kama ka gani to haya ba sai ai magana ba ai sai ai magana ai sai ai magana kai ka san ina da gidajen hayar ai in ma kuma shi din za a ci gaba da hayar a ciki to kuma ba sai ai magana ba yanzu sai na ji ka to shikenan eh sai na ji yadda kuka yanke jin to shikenan eh to a huta lafiya Allah ya sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni da gidana yanzu kuma a zo a kaga min na zama ina zaman haya a cikin sa ba karma muna barna kamfani na ah, ah. alama a kuci haka saba alai musa lafiya kai kuma ka jijjigi makocinka ka duba haƙƙin makotanka mana shi ne duba haƙƙin makotanka ba gaba ɗaya ya kwace min kwansauri na an daina zuwa kantina sayayya duk waɗannan kamata ya ce suna shan gona suna sayayya a bakuru da suke zuwa ku bani in yi ƙasa ƙasa da shi a'a alhaji musa gaskiya ba laifinsa ba kayan kantinsa ne fi naka sauki shi yasa muke kewaye ka muke zuwa kantinsa siyan kaya to sau nawa ina gaya maka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 السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إخوة الإيمان أبلغ تحيتي إليكم تحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko باب dalili ko hujja karɓaɓɓiya ga mutumin da ciwo zai same shi bai yi magani kada ta dawo nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi magani a jikinsa ya bayar da magani kuma a cikin wani nassin hadisin sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha ta'ala lam yanzu da an hatta yanzu la yahudawa Allah ubangiji bai taba saukar da wani ciwo ba sai da ya saukar masa da maganin sa baka da hujja ko dalili da ba za ka yi magani ba wannan cibiya ta dare shafa ta zo muku da albishir na tarin maganin ciwukan da suke damu iri-iri kala-kala wayanda in Allah ya da su zama su ne dalili na sauƙin ciwukan ku ko warkar da ciwukan ku da suke damu wanda suke asalinsu suna da alaƙa da musulunci sai da aka buɗe littattafan addinin musulunci sannan aka fitar da irin waɗannan magungunan da suka so muku da shi ina ne fama da ciwon istimnai ma'ana biya wa kai bukata to ita ho wannan cibiya ta dare shafa Allah ubangiji zai yaye masa ciwon sa da yake damunsa ciwon hanta basa ulcer wanda duk ya kama da irin wa'annan ciwuka ya zo cibiyar dare shafa don ya zo za su ba shi maganin da in Allah ya yarda zai samu sauƙin ciwon da yake damunsa ina ne fama da shafar aljan abinda da ya shafi nau'in aure ne in abu ne yake damun ka abin da ya shafi aljan ka taho wannan cibiya ta bayar shafa assalamu alaikum wa rahmatullah Suna na musa ismail shugaba na cibiya ta darul waraka muna gode wa allah da ba mu damar kasancewa wannan lokaci mai albarka muna sanar da yan uwa cewa shararriyar cibiyar nan ta darul waraka ta zo muku da sai hamma magunguna wanda ake sha kuma ake yaba ake warkewa musamman abin da ya shafi sanyi ne na mara irin mara ko abin da ya shafi mace za ka ga in tana al'ada cikinta yana ciwo ko ciwon mara to da izinin allah mun yi nazari akan maganin wannan hakanan ina wadda kuma take fama da gabanta ya dinga wari za ka ga banta yana wari wata ma idan gaban za ka ga yana tsatsagewa akwai wadda kuma idan tana mu'amala da mijinta zai kasance tana yawan jin zafi ko kuraje to da izinin allah wannan cibiya tana ba da magani mai inganci akan wannan lalura haka na ina wanda yake fama da lalura na sanyi irin sanyin kashi ko sanyin mara bangaren namiji kenan wanda za ka ga yana fitan masa da farin ruwa zafin fitsari yawan fitsari ko idan yana mu'amala ta aure zai kasance yana yin quick ejaculation saurin inzali da izinin allah wannan cibiya tana ba da nagartaccen magani da ake sha ake yaba kuma ake warkewa ina wanda yake fama da masail na hepatitis a b c ma'ana ana ciwon hanta to da izinin allah mun yi nazari mun fitar da sahihin magani da duk wanda ya sha da izinin allah zai rabu da ciwon hanta tsawon kwana talatin da izinin allah ina wanda yake fama da lalura na abin da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon koda ko abin da ya shafi ƙari na mahaifa shi ma muna ba da maganinsa na ina wanda yake fama da lalura na hypertension ma'ana ciwo na hawan jini to da izinin allah muna ba da magani wanda ake sha ake rabuwa da wannan ciwo istimna'i masturbation ma'ana wasa da al'aura mutum don ya biya wa kansa bukata wani ma za ka kallace-kallace ta wannan ba karan babban matsala ba ta yadda yake haifar da matsaloli da yawa musamman abin da ya shafi kwaya-kwayanka ko rayukan halitta su samu matsala ko abin da ya shafi lalura na abin da ya shafi gaban ka ya kankanci ya koma karami kamar na yaro haka nan idan mutum yana masturbation nan zai kasance yana yawan ciwon kai ko abin da ya shafi jikinsa ya dinga mutuwa hakanan mutum zai kasance jijiyarsa ta kan iya sakewa ta yadda ko da ya aure zai kasance mutum yana yin quick ejaculation saurin inzali yana zuwa zai release yana zuwa zai inzali to wannan ba karamin babban matsala bane da izinin Allah muna ba da sahihin magani akan wannan lalura ciwon shuga ma'ana diabetes wannan ciwon yana da matukar babbar illa a jikin dan adam ta yadda yake sa mutum kwata-kwata baya sha'awar iyalinsa ya taba al'aurarsa ma'ana gaban ma ya zo ya daina aiki ba karamin babban matsala bane insha Allah muna ba da magani sahihi in Allah ya dare ake warkewa akan wannan lalura wanda yake bukata muna da cibiya a nan garin Gombe idan ka zo ka garwal kafin ka kara sabofar gidan da kace da izinin Allah muna da shago a wajen nan haka nan muna da shago a garin Kano idan ka zo dan daga firamare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 uku takwas biyu biyu sifili sifili ko hanzarta Biz Classics. Na da kun kamfayar kenan. Kai me za ka yi da su? Allahu akbar kabir sai ku kwana kuna zabi. <laughs> To ku nemi kayan Biz Classics.